dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kaɗai ya cancanta abauta masa muna masa godiya ya ba mu iko za mu ci gaba ko za mu fara karatun wannan littafi kai tsaye jami'ul imam tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wanda ya shahara da sunanu tirmidhi a wannan masallaci mai albarka masallacin bilal ibn rabah da ke tula kulos unguwar fadamar mada a cikin garin bauchi yau wani 29 ga watan 1 ijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 14 ga watan 7 2026 a kirgin miladiyya wannan kuma shine zaman mu na uku mun yi muqaddima wanda ta dauke mu darasi biyu cikin yardar Allah subhanahu Wa ta'ala yau kai tsaye za mu shiga cikin wannan littafi muna roƙon Allah maɗaukakin sai ke mana albarka cikin abin da za mu karanta ya ba mu kuma ikon aiki da shi kamar yadda jiya muka saba yin wannan karatu litinin amma al'adar wannan karatu da muka saba yi in mun samu matsalar karatu ranar litinin idan har ina gari ban tafi wajen aiki na ba to muka yi karatu talata haka al'adar karatun take yawanci in ba mu yi litinin ba kuma ina nan to sai mu washe gari talata amma ba shi yake faruwa haka ba wani lokacin ba a litinin din ba sai wata litinin din gwargwadon yadda zarafi ya bayar to shi yasa jiya da aka yi ruwa ba mu samu damar yi ba kuma gashi karatun farko farko ne muka ce ya kamata yau mu karatu a karatun da ya gabata na ce in Allah madaukakin sarki ya kai mu yau ya kamata nima in faɗi inda na koyi karatun jami'ar tirmidhi na yi wannan maganar a wancan rana ko? to sai na ga ya kamata ne in faɗi alaƙata da karatun hadisin mandan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ba jami'ar tirmidhi kaɗai ba duk da cewa ba zai yiwu a ce duk abin da na ɗan koya a cikin hadisin a ce in faɗe shi ba amma dai ɗan ɗauko tarihin karatun hadisi na ba don komai ba saboda 'yan uwa na ɗalibai almajirai su fahimci cewa shi karatun nan dole sai ka bi malamai gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki baka dama muna ta kai shi da mu samu dama bin malamai yadda ya kamata ba da haka su muna kwadaitar da su in sun samu daman bin malamai su bi malamai da yawa gwargwadon yawan malamanka gwargwadon yadda ake zaton zaka samu ilimi shi yasa magabata tutiya suke da yawan malamai za ka ji an shi yana da malamai dubu malamai ɗari biyar malamai kaza saboda gwargwadon yadda ka bi malamai gwargwadon yadda za ka samu ilimi wancan ya iya wancan bai iya wancan ba wancan ya kware a kaza wannan bai kware a kaza ba abinda wancan ya bata wannan zai gyara maka shine amfani yau ta malamai na fara karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama tun a farko yadda aka saba yi da arba'un hadis arba'un hadis na fara karanta shi a wajen wani malami na a garinmu na giya dai ana ce da shi malam sani makerin farfaru yana nan da ransa har yanzu yana karantarwa shi ne fara karantar da ni hadisi na karanta al'arba'una hadis a wajensa na karanta wasu littafin fikihu a wajensa amma dai tunda magana akan akan hadisi ne al'arba'una nawiya a wajensa na fara karantawa daga nan a bayan tsawon lokaci kuma na yi karatun alkawa'idul asasiya na mutsalafin hadis a wajen malam musa baba ba ilela a nan cikin garin bauchi unguwar ilela shi ya fara koya min karatun matsalakul hadith kafin shi ban taba karatun abin da ya shafi matsalakul hadith ba na yi karatuttuka wasu bangarori da yawa amma karatun matsalakul hadith a wajensa na fara koya na karanta wani bangare na riyadu salihina a wajensa haka wani bangare na bulugul maram a wajen malam mustafa wa ilila wadannan duk suna raye Allah ya saka musu da alheri akwai dr ibrahim adam umar disina na yi karatun kasbu sukkar a wajensa manzuma ce ta nuzhatun nabar a ta nukbatul fikir da ibn hajar wanda al'imamu sana'ani ya waƙe ta a cikin baiti a lokacin shi malam ibrahim disina ya tafi jami'ar musulunci ta madina lokacin da ya zo hutu ya sanya karantar da wannan littafin na kasbus sukar ina daga cikin ɗaliban da lahalci wannan karatu allah ya saka masu da alheri sannan akwai littafin sharhin arba'u na hadith jami'ul ulumi wal hikam da ibn rajab al-hanbali shi ma na karanta wani bangare da yawa a cikin wannan littafi a wajen dr ibrahim adan umar disina allah ya saka masa da alheri allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana da albarka haka nan shek abubakar muktar da ke yola shi ma na karanta wani bangare na musalahul hadith a wajensa na karanta nuzhatun nazar sharhu nukwatul fikir a hannunsa a lokacin da muka je jami'ar musulunci ta madina ina shekara ta ɗaya shi kuma yana shekara ta hudu lokacin na same shi yana shekaran ƙarshe kenan ni kuma ina shekara ta ta farko na karanta ilimin muka da yawa a wajensa amma dai abin da shafi hadisi na karanta nuzhatun nazar sharhu nukbatul fikr a hannunsa akwai Allah ya saka masa alheri ya kara masa albarka akwai babban malamin mu Allah ya ji kansa da rahama Sheikh Ja'far Mahmud Adam na karanta wani bangare na bulugul maram a hannunsa lokacin da yake zuwa wannan karatu wanda bayan ya gama shine yayi sunan da Abi Dawud wanda shine waccan asabar da ta wuce muka halarci khatma na karewa littafin sunan da Abi Dawud wanda insha Allah za su zai sha jami'u turmizi a gaba ina fata kuma addu'a Allah ya sa da ni za a yi a na gaba akwai ash-sheikh Abdul Muhsin al-Abbad wani babban malamin hadisi wanda yake karantarwa shekara da shekaru a masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi jagorancin jami'ar Madina yayi shugaban jami'ar Madina amma tsawon lokaci a baya daga baya ya tare a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama duk ummahatul kutub din na hadisi gaba daya ya sauke su wani ma ba sau ɗaya ba a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama na na samu karatu mai yawa na jami'u tirmidhi wannan littafi da zamu karanta a hannun Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad wasu kuma naji karatuttukan nasa a kasai amma na halarci dewa wanda ya gabatar a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan sai dai ya girma wanda har da girman sa yasa ya ritaya da karantarwa ma rana ɗaya kawai muka ga sararwa cewa malam daga yau ya dakatar da karatu ɗan shekaru nan ina ga ko bara ko shekara biyu haka ya dakatar da karatu saboda girma ya kama shi dama tun lokacin da muka je ma ya daɗe baya gani ma haka kawai ake karatun idan an riga an haddace abin da ake yi ba gani yake yi ba ana ja masa baki ne kawai yana fassarawa sannan ɗansa profesa abdurrazak ibn abdulmusul badar na halarci karatun littafin al'adabul mufar da yawa a hannunsa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar da ni aqida a cikin jami'a amma na halarci karatunsa ne wannan a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai ustazu doktor wato professor abdullahi ibn abdulaziz al-falih wanda shine asali ya kanta da ni jami'ut tirmidhi a cikin jami'a shine ya mana dirasar jami'ut tirmidhi gaba daya a cikin aji yana nan raye Allah madaukake ya saka masa alkhairi ya kara masa albarka shi babban malami ne balarabe dan kasar Saudi Arabia kamar da Sheikh Abdul Muslim Abbad da Sheikh Abdul Razzaq suke larabawa yan Saudi Arabia sannan sauran littattafan sunna Bukhari da Muslim da sunan da Abi Dawud da sunan Nasa'i da Ibn Majah dun mun karanta su a aji lokaci ba zai namu dana ba ni dama in yi ta faɗan malaman da suka karantar da ni su ba haka nan karatun matsalahul hadith shi ma akwai tadribin rawi na sharhu taqribun nawawi wanda shi ake karanta a jami'ar musulunci ta Madina mun karanta shi a aji da malamai akwai ashik adam al ifiyobi wani babban malamin hadisi wanda ya rasu bai wuce shekara ɗaya ko da wani abu ba mai karantarwa a haramin makka Allah ya ji kansa da rahama na halarci karatuttukansa da yawa da yake gabatarwa na hadisi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sharhi na wannan jami'a shi a kasuwa lokacin muna Saudi Arabia muna karatu ana karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai yi a ce duk malamin da muke karatu a wajensa a daura a ce sai na faɗi shi ba amma daga cikin malamai wanda Allah ya sanya mun son su nake son karatun su ba zan manta da Sheikh Abdul Karim Khudair ba wannan malami ina son sa ina son karatun sa duk lokacin da yake karatu don ina mai da hankali sosai saboda Allah madaukakin sarki ya hore masa baiwar isar da sako ga ilimi mai yawan gaske akwai Sheikh Abdulrahman ibn Nasir Barrak wani babban malami ne dattijo ya tsufa sosai ɗaya ne daga cikin manyan manyan almajiran Sheikh Abdulaziz bin bas yana nan a raye sai dai tsufa ta riga ta kama shi dan a lokacin da muke yake karantar da mu ma gaskiya ya riga ya tsufa ya karantar da ni Jawami'ul Akhbar na Sheikh ah, Abdulrahman ibn Nasir Sa'idi a daurori da ake gabatarwa a Riyadh a lokacin mana karatu a jami'ar musulunci ta madina kuma daga bayan sai allah maɗaukakin sarki ya sa ƙarshen karatuna na jami'a dai bai karkata kan hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ne haka allah ya gana ma ban san haka bai faru ba domin karatuna na digiri na farko na yi ne akan ilimin aƙida da'awa da aƙida kulletu da'awa usuluddin ita ce kulliyar ko faculty ko department inda na yi karatu tarkizinmu akan aƙida ne amma lokacin da na zo zan yi karatu na na digiri na biyu a sudan gaskiya unwanin da na sai rubutu a kansa sai na ji tsoro saboda malaman da za su duba karatun na ga mafi yawa sufaye ne sai na ga kamar ba za mu daidaita da su ba wannan yasa sai na yi hijira daga takassusi na na aqida sai na kuma takassusi na hadisi al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari akan sa nayi aiki wato a nan a rubutuna da nayi na masters na digiri na biyu kenan wato al-akhlaqul mahjura al-yawm min al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari wato nayi dirasa ne akan dabi'u na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo cikin littafin al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari wanda yau da yawa musulmi sun kaurace musu ba sa aikata su to irin wadannan na tattara nayi dirasa akan su haka rubutuna na digiri na uku wato digirin doctora kenan shi ma haka nan akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne akwai littafin ibn abdulhadi a sarimul munki fi radd ala a akan sanai a as-sina'atul hadithiyya min kitab wato technicalism na hadithin annabi sallallahu alaihi da shi malamin yayi amfani da shi a cikin wannan littafin nasa as-sarimul munki sune na tattara nayi dirasa a kansu. to dai wannan shine dan kadan daga cikin alakata ta da karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ina fata Allah madaukakin sarki mana albarka cikin abin da muka koya kuma Allah ya kara mana albarka cikin abin da zamu ci gaba da koya a insha Allah kai tsaye zamu shiga cikin wannan littafi mai albarka al-Imam at-Tirmidhi Muhammad ibn Isa ibn Saura at-Tirmidhi Allah ya ji kansa da rama yace kitabu at-taharati ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ba'da bismillahir rahmanir rahim bayan ya yi bismillahir rahmanir rahim sai a cikin littafin kitabu taharati an rasulillah mun yi magana akan wannan asali malamai suka ce rubutun al'imamu tirmidhi da yi shi bai yi kutub ba kamar yadda aka saba yi domin an saba yin kutub kutub a cikin irin waɗannan littattafan karkashin kutub ɗin sai abuwa to amma shi gaskiya bai yi haka ba wasu ne dai saboda suna ganin cewa a tsarin irin waɗannan littafin aka aka saba yi sai suka yi ijtihadi suka yi masa amma shi in yazo tara abuwa din yake baya cewa kitab sai ce abuwa abwabu taharati ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anan wurin na tattara maka wato babuka ne da suke alaka da tsarki kuma dukansu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kitabu tahara an rasulillahi ba abin da al'imamu turmidi ya rubuta ba ne abin da ya rubuta abuwa bu taharati an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama an fahimta ko babu ma ja ala tuqbalu salatun bighairi tuhurin babi na farko wanda ke karantar da cewa la tuqbalu salatun ba a karban sallah bighairi tuhurin ba tare da tsarki ba ba a karban sallah ma'ana sai da tsarki tsarki anan ba yana nufin tsarki irin na bahaushe da yake fada ba dan shi bahaushe in yace tsarki kawai yana nufin kai fitsari ka wanke ko kai bayan gida ka warke ka wanke shine kadai bahaushe wanda yake cewa tsarki amma aka ce a tsohur tsarki ba wannan kaɗai ake nufi ba ana nufin tsaharatu hada duk abin da yake kawar da alwala to ana ce da shi tsarki ne duk abin da in ka yi shi sai ka sake alwala to wannan abin tsarki ne yin shi ake nufi da tsarki da haka kenan ba a karɓan sallah bi ghairu tsohurin ga mutumin da alwalarsa ta karye bai yi ba ga mutumin da na ba ta same shi bai yi wanka ba ga matar da jinin haila ya zo mata ba ta yi wanka ba ga matar da jinin biki ya zo mata ba yi wanka ba duk wannan sun shiga ciki an fahimta ko haka wanda ko alwalarsa ta warke ta hanyar fitsari ne ko bayan gida ne ko fitar iska ne in dai alwalar ta karye bai yi alwala ba to ba a karban sallarsa الإمام الترمذي يتي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء وحدثنا هناد قال حدثنا وكي عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال حناد في حديثه إلا بطهور قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة زيد, زيد بن أسامة بن عمير al-huzali wannan hadisi na al imam Tirmidhi rahimahullah ya karbo daga malamin su qutayba dan sa'id shi kuma daga malamin su abu awana idan kamar yadda muka sani a karatun hadisi ana tarjamar rijalus sanad idan aka zo rijalus sanad za a yi tarjamar su a ce wani shine wani fika ne ko ba fika bane to amma gaskiya wannan hanyar za ta samu karatun ba zai tafi yadda ya kamata ba shi yasa ga mu hakuri sai dai wanda ko ya faɗa mu wuce su gaskiya abu awana ka gaba sunansa bane sunansa al-waddah ibn abdullah al-yashkuri saboda haka in gaji wata ran an ci al-waddah ibn abdullah al-yashkuri shine abu awana in ka ji abu awana shine dai al-waddah ibn abdullah al-yashkuri an fahimta ko an fi simak ibn harb sai yace ha wannan ha din idan ka ganta a cikin isnadi abinda ake nufi da ita yanzu malamin da yake magana ya tsayar da wannan isnadin a iya nan zai ɗauko wani sabon isnadi kuma farko sabo an fahimta ko ya tsayar da wannan isnadin ya tsaya iya haka yanzu zai ɗauko wani sabon isnadi ne dan da ya ce haɗin da ya ce wa haddasa na hannad an gane ko to nan yanzu ya fara wani farkon isnadi ne zai ruwaito daga malaminsa yanzu hannad ɗin na malaminsa ne an fahimta ko malamai suna da saɓani akan wannan haɗin waya ake karanta ta a cikin hadisi waya ya yi kamata a karanta ta kuma me ake nufi da ita me ma'anar haɗin wasu cikin malamai suka ce wannan haɗin ana nufin tahwilu sanad wato haɗin na tahwil ne sai aka yi iktisari mai a kama kawai tahwil ta yi tsayi sai a sa maka ha wanda yake nuna maka ma'anar ana nufin tahwilu sanad ma'ana yanzu ya canza wani isnadin sabo zai koro suka ce shine ma'anar haɗin nan wasu cikin malamai suka ce a'a in an ce ha ana nufin alhadif ma'ana hadisin ya ci gaba amma shi ya tsaya iyanan wasu suka ce haɗin ana nufin ha'il ne wato wani shamaki ya sa tsakanin wannan isnadin yanzu da zai ajiye shi a nan zai ɗauko wani kamar ya sa wata katanga ne don kar ga haɗe su ya ce maka ha'il ne ma'ana ya tsare tsakanin nan da nan don kar haɗe suka ɗauka cewa isnadi guda ɗaya ne an fahimta ko to sai suka yi sabani in an zo yayi za a ce al-imam suyuti rahimahullah yana cewa wa katabu ha inda inda takrir sanad wa qila min sahha wa qila dhanfarat min al-hadith aw li tahwil wa rad aw ha'il wa qawluha lafzan asad al-imam suyuti cikin alfiya sai yake cewa wa katabu ha malaman hadisi suna rubuta ha'un inda takrir sanad lokacin da isnadi ya maimaitu idan malami zai maimaita wani isnadi daban sabo zai kawo sai saha wa qila min saha wasu suka ce abinda hadin take nufi tana nan saha wai saha alhadisu amma wannan yana da rauni saboda suna yi ko ba ingantaccen hadisi bane kaga tunda ba akwai ingantaccen akwai mai raunin hadisi ma zaka ga an kawo hadin wannan ya nuna kenan wannan magana ce mai rauni wa qila zan farat min alhadisi wasu suka ce a'a wannan kawai wani abu ne da malaman hadisi suka kadai da yin ba shi da wata ma'ana kawai su dai suna nufin cewa daga nan dai za a kawo wani isnadi farko amma ba suna nufin wata ma'ana ne da hawun din ba aw li tahwilin warad wasu kuma suka ce a ma'anarsa tahwilu sanadi ne aw ha'ilin wasu kuma suka ce ha'il ne shine abin da muka faɗa yanzu wato wani wani shamaki ne tsakanin wannan isnadin da isnadin sai ya ce wa qawlu qawluha lafzan asad ka faɗi lafazin ha'un ɗin ka faɗi lafazin ta kadai a saddu shi ya fi dacewa wato ya ɗauko ya zaɓo maganin da shi yake ganin tafi shi za ka ce tahwilu sanad ne ko za ka ce wa hawwala sanad ko kuma za ka ce ha ka wuce shi ne sai ce ƙaulu ha lafazin asad wato ka ce ha ya fi ma'ana ya fi dacewa abinda malaman hadisi suka fi in suka zo irin wannan haɗin sai ce ha kawai ba sai su ce tahwilu sanad ko a ce wa awwala sanad ba amma duk zaka samu ana fada amma da yace abin da yafi dacewa shine a ce ha yanzu duk lokacin da muka zo irin wannan haɗin ba sun ba sai mun maimaita mai yake rubuta ita ba an fahimta ko yanzu al-imamu tirmidhi ya tsayar da wannan isnad daga ku dan har isnadin mai kare ba amma ya tsayar da shi an gane ko sai ya ce wa haddathana hannad hannad malamin sani hannad ibnu sari yana daga cikin malaman al-Imam Tirmidhi rahimahullah wanda yawaita ruwaya riwaya a wajensa qala haddathana waki shi kuma yace waki ibn al-Jarrah ya gaya masa an Isra'il Isra'il ibn Yunus shi kuma sunansa kenan an Simak shine Simak ibn Harb yanzu in kun kula a farkon isnadi da yake an Simak ibn Harb ya tsaya akan Simak dan Harb sai ya ce da yace hadin nan sai ce wa haddathana hannad qala haddathana waki an isra'il sai ce an simak an an mus'ab ibn sa'd ko an simakin an simak kaga simak ya dawo ko to yanzu wancan simak din ibn harb shi ne wannan simak ibn harb din isnadin zai hadu ana sai ce an mus'ab ibn sa'd wato dukkansu su abu awana yace an simak ibn harb hakanan Isra'il ibn Yunus yace shi ma an Simak ibn Harbin dukkan su guda biyu kuma sai suka ce an Mus'ab Allah sa kun gane sai isnadin ya jonu an ibn Umar daga Abdullahi dan Umar an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala yace in ka zo karanta isnadin hadisi wannan duk saboda farkon karatu ne dole terminology din malama a gane su in zaka karanta da farko yanzu abin da yake rubuce haddasa na ne amma in ka zo zaka ce qala haddathana qutayba qala haddathana qutayba saboda ayin yanzu ba maganar ka bane maganar waye maganar tirmidhi ma'ana qala tirmidhi haddathana qutayba al-imam at-tirmidhi ce haddathana qutayba dan in baka ce qala baka ce haddathana qutayba yanzu kamar kana ga mana qutayba kai ga yawa kun gane ko da ka sai ce qala haddathana qutayba ibn sa'id sai ce qala nan ba. duk inda haddasa na take kafin ka bada sai ka ce qala dan ba kai kake faɗa ba kun gane ko da haka zaka ce qala haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana abu awana an simak ibn harb ha wa qala haddathana hannad an gane ko قال حدثنا وكيع عن عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهكذا كثرت إسنادي la tuqbalu salatun bighayri duhuri ba a karban sallar da babu tsarki wala sadaqatun min gululin haka nan ba a karban sadakar da aka yi ta min gululin daga dukiyar ha'inci duk sallar da aka yi ta babu tsarki ba a karba karban abu iri biyu ne akwai karba wanda za a baka lada ka samu sakamako har ka samu matsayi a gun Allah akwai kuma karɓa yana nufin isarwa ta isar maka amma ba za a tambaye ka ba za a tambaye ka a lahira ba amma baka samu ladan ba akwai irin wannan karban yanzu mutumin da ya azumi amma ya ta abubuwa na sabon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' da yawa daga cikin mai azumi ba shi da ladan komai a cikin azumin sa sai yunwa amma kuma a lahira ba za a tambaye shi a ce bai azumi ba tunda yayi amma ladan ne ya zubar da shi to akwai a baka lada akwai kuma ya isar maka to nan ana nufin kwata-kwata sallar da aka yi babu tsarki ba za ta isar wa mutum ba an fahimta ko ko mantawa kai in kai sallah babu alwala babu sallar ko da mantuwa ne la tuqbalu salatun bi ghairi tuhuri mutum da janaba a jikinsa sai manta ya sallah ko bayan shekara guda ya cira sallar ba ta yi ba sai ya sake ta ka gare mantawa yi ko sai ya saki wala sadaqatun min gululin haka nan sadakar da aka yi da dukiyar ha'inci al-gulul ita ce dukiyar da aka yi ha'inci musamman dukiyar al'umma kamar yadda Allah madaukakin sarki cewa ma kana lin an yaghulla ko an yughalla al-gulul shine a dauki dukiyar al'umma ayi gululi shine gululi to duk sadakar da aka yi ta da dukiyar al'umma da aka sata annabi sallallahu alaihi wasallama ce Allah baya karbanta in ga akwai aiki ba akwai aiki قال حناد في حديثه الامام الترمذي yace hannad ibn as-sari malamin sa yace a cikin hadisin sa illa bi tuhurin shi a riwayar hannad yadda tazo la tuqbalu salatun illa bi tuhurin an gane ko a hannad ya illa bi tuhuri maimakon bi gaibi tuhuri duk ba ana faɗe ne amma saboda kiyayewa abinda aka ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga abinda mutum ya ji daga malaminsa don haka in ka ji gashi hadisin ɗaya ne duk ma'anar ɗaya amma sai ka ce malam kaza kaza ya ce mun malam kaza ka ya ce mun kamar kai ne wani malamin ya ce maka zo wani ya sai ce ya ka sai ka ce malamai na biyu sun kira ni amma malam cewa yi walan wani cewa yi ya ka wani malam kuma ya ce me zo da Allah da ya ka da zo me ma'anar su duk ɗaya ne ko wannan ya ce karbi wannan ya ce amshi ba duk ma'anar ɗaya ba ne amma saboda dunzurutun tantancewa na malaman hadisi in ya zo sai ya ce malam wane kaza ya ce min malam wane kuma kaza ce kuma duk ma'ana ɗaya ne ba komai bane ya kawo wannan ƙabar taka tsantsan akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kar a jingina wa manzon Allah abinda ba haka ya faɗa ba qala abu isa abu isa duk inda aka ce qala abu isa a imamu tirmidhi kenan sunan da ya zaba wa kansa duk da wasu malamai suka ce la'alla alawansa ne suke rubutawa amma dai abin da ya fi kuskama shi yake faɗa za ka ga malamai da yawa haka suna irin wannan an gane ko za ka ga al'imam al-bukhari sai ce kala muhammad shi kenan an gane ko haka ibn hazan ma sai ce kala muhammad muhammad ibn hazan kenan to shi ya zaba wa kansa alkunya ne sai ce kala abu isa hadha al a asahhu shay'in fi hadal ba, ya ce wannan hadisin shi ne fi kowanne inganci a wannan babin wa ahsanu kuma shi ne hadisin da fi kyau yana daga cikin miza na jami'u Turmibi. irin waɗannan fa'idodin da yake kawo bayan ya kawo hadisi wanda sauran littattafai baka samu a cikin wannan ƙala abu isa ɗin fa'idodin da za mu samu suna da yawa zai gaya mana fahimtar malamai magabata akan hadisi zai mana hukunci akan hadisi zai gaya mana waye wane waye wane waye wane waye wane a cikin marwaita in wane da wani sun yi kama zai ware mana ya ce wani in kaji an ce wani ne wani kuma wani ne an gane ko to ya ce wannan shi shine hadifin da kowanne kyau da inganci a wannan babu sai wasu malamai suka ce to amma kuma ya ce wa filbabi an abin malihi an abihi wa abi hurairata wa anasi a cikin wannan babun akwai hadisin wato hadisi daga abul malish an abihi daga babansa baban nasa zai gaya mana shi waye wa abi huraira haka a cikin babun an samu hadisin abu huraira wa anas akwai kuma hadisin anas ma sai suka ce to ya ce hadisin da ya bi kowanne a cikin wannan babun shine wannan hadisin da ya kawo shine hadisin wa hadisin abdullahi dan umar amma kuma ya yi isharar zuwa ga hadisin abu huraira hadisin abu huraira kuma al'imamul bukari da musulun sun fitar da shi to da hadisin da al'imamul bukari suka haɗu a kansa da hadisin da al'imamul tirmidhi shi kaɗai fitar da shi wanne fi? na bukari da musulun shi yasa wasu malamai suka ce to yaya abin yake shin bai samu hadisin abu huraira ba ne yasa ya ce a fakku sha'un filbab amma kuma ai gashi ya yi ishara ga wafilwa da abu kaga sama hadisin abu huraira kenan da Allah shi hanyar da ya gani babu hanyar da ta kai wannan kyau a wajensa duk da cewa ba abu ne ne wato abun korewa ba ne ka samu wata hanya guda ɗaya wanda al'imamin turmidi ya fitar da ita ta fi hanyar da bukari ya fitar za a samu haka za a iya samun haka amma haɗuwar al'imamin bukari da mutum akan riwaya shi ne yake nuna wato martaba mafi daraja kenan shi yasa wasu malamai suka ce a nan al-imam tirmidhi da hadisin abu huraira yace sakku da yafi akan yace hadisin abdullahi da umar wa abul malih ibn usama ismuhu amir ya ce wa fil an abir malih abul malih ba suna bane dan haka ce maka wa abul malih ibn usama ismuhu amir in kana so ka san abul malih waye sunansa shine shine amir wa yuqalu zaid ibn usama wasu suka ce zaidu ɗan usama sunansa ibn umayr al-hudhali babu ma a fi fadl tuhuri baban da zai karantar da mu falalar tsarki falalar yin tsarki ba a karban kowace sallace da tsarki ko to ya kamata ka san falalar tsarkin kuma wanda irin lada za ka samu in kai tsarki قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معد بن عيسى القزاد قال حدثنا مالك بن أنس حاء وحد قال وحدثنا قتيبة, قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه ماء الماء أو ماء آخر قطر الماء أو نحو هذا wa idza ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khadi'atin batashat batashat yadahu ma'a al-ma' aw ma akhir qatar al-ma' hatta yakhruja naqiyyan min adh-dhunub hadithin ishaq ibn musa al duk inda al-imam al-bukhari al-imam a cikin littafin sannan kaji ya ce haddathana al-ansari yayi shiru to yana nufin ishaq ibn musa al-ansari ne ya maimaita da yawa a cikin littafin wani lokaci in yazo sai ya iktisadin sunansa sai ce haddasa na al'ansari to in yace ansari malaminsa ishaq ibn musa al'ansari yake nufi shi kuma daga ma'an ibn isa al-qazzaz shi kuma daga malik ibn anas wato malik al-imamu malik imamu dadin hijira ke sai ya bar isnadin daga nan ya ɗauko wani daga malaminsa Kutaiba. shi kuma Kutaiban an malik daga malik ibn anas ɗin dai dukkan su guda biyun an suhayl ibn abi salih daga suhailu dan abi sali an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yace idza tawadda al abd al muslim aw al mu'min idan bawa musulmi ya alwala ko kuma mumini da musulmi da mumini duk suna bada ma'ana daya amma saboda mai riwaya ne ko kwanto shin manzan Allah al muslimu yace ko al mu'minu dan haka aka kawo duka guda biyu gudun kar ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya an gane ko da ka ce wani mutum ya zo wani bawan Allah ya zo duk ba na ba ɗaya ba ce ai duk ɗaya ce ko amma wai kana so ka kiyaye lafazin da aka yi amfani da shi sai ka ce ko dai an ce bawan Allah ko an ce wani mutum idan bawan Allah musulmi ko mumini ya yi alwala fa ghasala wajahu ya wanke fiskarsa kharajat min wajhi kullu khati'atin duk wani zunubi zai fita daga fiskarsa nazara ilaiha bi ainihi zunubin da ya kalla da idanuwansa ma'alma za su zuba tare da ruwan au ma a akhiri qataril ba ko kuma da karshen dugon ruwan da zai diga au nahwi hada ko makamancin wannan idan mutum ya zo alwala annabi sallallahu alaihi wa yace lokacin da mutum zai wanke fiskarsa to duk wani zunubi da ya aikata wanda idansa ya kalla a lokacin da yake wankewa idan sannan to zunubin yana zuba gaba daya yana daga cikin falalan alwala ashe kaga ita alwala fa irin wannan falalar da take cikin ta ko ba sallah zaka ya kamata ka yi ta saboda duk lokacin da ka wanke fiska kana wanke me zunuban ka ne suke zuba kisa cikin magabata na kware akwai wanda za ka cewa ko yaushe alwala yake ko yaushe baya zama babu alwala da alwalarsa ta kare zai sake wata an gane ko yace dukkan zunuban da nazara Ilai da ainihi ya kalla da ido to amma ido ne kawai gaba a fiska da ido kada ake laifi a cikin gabobin ido akwai me ai akwai baki kashi shi ma sarkin laifi ne kuwa da shi da ido ya fi laifi eh an yi ido bifu ba yawan yi akai akai shi fa baki sai da wani a kusa da kai ido fa ko kai kadai ne yawan laifin ido ya fi yawan laifi akan mu wasu suka ce shi yasa aka ambaci ido saboda ya fi kowa yawan laifi a fiska an fahimta ko wasu suka ce a'a saboda su sauran gabobin akwai wanke wasu su na daban shi baki akwai kurkurar baki aiko to lokacin da ka zo kurkurar baki zunubanka na bakinka kuma su ba da ka aikata da baki za su zube an gane ko lokacin da ka sheƙa ruwa a hanci idan akwai wani laifi da hanci yayi shi ma anan ne zai zuba lokacin da ka zo shafar kunne lokacin da wani da wani laifin da kai da kunne nan zai zuba suka ce amma ido shi ba wanke shi kadai shi yasa manzon Allah da ya faɗi fuska sai ya faɗe shi an fahimta ko wa idza ya daihi idan ya wanke hannayensa kharajat min yadayhi kullu khati'atin duk wani laifi da ya aikata da hannayensa za su zuba batashat ha dafu wanda hannayensa suka aikata ma'al ma tare da ruwa aw ma akhir qatar ma ko kuma tare da dugon ruwa na ƙarshe nan ma shakkar ruwa ruwaya ne ko dai manzon Allah ya ce tare da ruwa ko ya ce tare da dugowar ruwa na ƙarshe dan kar wa annabi ƙarya aka kawo lafazin duka guda biyu hatta ya kuru da naqiya min adh-dhunub har sai ya fita yana tsaftatacce min adh daga zunubai iya waɗannan gabobin aka fada amma su kaɗai ne na alwala a'a to wannan hadisin ne ta kaita haka amma da yake hadisin yana cikin muwatsa na Imam Malik yana cikin musnad na imamu ahmad yana cikin sunan na dalibi haka ibnu kuzaima ya fada da shi a cikin sahih in ka je riwayar maliku zaka ga cewa duk sauran gabobin ba an fada har kafa mana kowace gaba ka wanke to zunubanka suna zuba malamai suna tattaunawa shin wannan zunuban fitar da suke yi wai na hakika ne ko na majazi ne dan shi zunubin aka ce ka nuna shi zaka nuna shi ne ma'ana yana da jiki ne laifi yana da jiki zunubi yana da jiki ballantana a ce zai zuba wasu ka ce kinaya ce ta cewa za a gafarta maka ana nufin za a gafarta maka isa ake cewa ruwan bai sauka da shi wasu kuma suka ce a hakika ne saboda hadisin da ya cikin kutubu sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce aznaba idza aznaba al-abdu dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda annabi sallallahu alaihi wasallam shi idan bawa ya aikata zanubi zai zama wani dugo baki akan zuciyarsa hatta idza taba wa naza'a suqila suqila an kalbihi, har sai ga lokacin da ya tuba ne gafarar Allah idza taba wa naza'a wa istaghfara idan ya tuba ya bari ya nemi gafarar Allah sukila an kalbihi sai a kankare shi daga zuciyarsa za Allah sai karanta kalla barrana ala qulubihim ma kan yaksubuna suka ce to haka ake nufi idan mutum yana laifi to laifin yana masa tabo ko da shi bai gani ba laifin yana masa tabo a jiki ko da shi bai gani ba suka ce wannan dalilin ne ma yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda ka gane zunubai suna tabo shi sa suka yi wa dutse ma tabo al-hajar al bakin dutsen da ke jikin ɗakin kaba kalan abu yana bakanta shi Allah ka gafata mana zunubanmu qala abu isa al-imam at ce. yace hadifin hadithun hasanun sahih wannan hadifi ne mai kyau kuma ingantacce kan a cikin manganin imamu turmidi ya saba da haka mu ma in mun zo kawai wucewa za mu yi an gane ko tun da har magabatawa sun ce sai an je lahira imamu turmidi ya bayani ya ce huwa hadithu malikin an suhailin an abihi an abi huraira wa abu salih walidu suhailin هو أبو samman wasu واسمه ذكوان al-imamu ya ce shi shine hadithin malik ibnu anas daga suhail daga babansa daga abu Wanene wane ne abu salih tunda yace wa huwa hadithu malikin an suhayl ko an abihi an abi huraira sai yace abu salih in baka san shi ba walidu suhail huwa abu salih as-samman wasmuhu zakwan ana ce da shi sunansa zakwan amma ya shahara da abu salihin samman samman saboda harkar mai da yake yana sai da mai ne yana kasuwancin mai yana kaiwa mai garuruwa ta haka ake cin shi a samman mai sai da mai wa abu huraira uktulifa fismihi yace amma abu huraira an yi sabani akan sunansa abdu shams wasu suka ce sunansa abdu shams وقالوا عبد الله بن عمرو وسلك شيء سنن عبد الله بن عمرو wa haka za kala muhammad ibn isma'il ce haka Muhammadu ibn isma'il al-bukhari ya ce sunansa Abdullahi ibn amr wa huwa al-asahhu al-imam at-tirmidhi yace kuma shine mafi inganci maganan sunan abu huraira al-imam ibn hajar rahimahullah cikin fathul bari sai da ya kawo sabanin malamai talatin da wani abu a kan mai sunan abu huraira saboda yawan saɓani. saboda abu huraira ake faɗa ne har an manta da asalin sunansa ma an fahimta ku to amma shi kaga Imam Tirmidhi ya ce mafi inganci shine me Abdullah ibn Amr saboda haka yaji a wajen malamin sa Imam Bukhari qala Abu Isa wa fil bab an Uthman ibn Affan yace a cikin wannan babun akwai hadisin Uthman ibn Affan wa Thawban da hadisin Thawban wa Sunabihi haka nan akwai hadisin As-Sunabihi wa Amr ibn Abasa wa Salman wa Abdullah ibn Amr waɗannan duka sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam al-imamu tirmidhi in yazo karshen babu haka yake idan akwai hadisan da ya sani da suke da alaka da wannan babun da aka ruwaito a wajen wasu sahabbai sai ya fada zai sauƙaƙa maka idan kana so wannan hadisin Allah hadisin da ka wurin ko yana da rauni in kana so ka samu wasu hadisan da za su ƙarfafi wannan riwayar yanzu ya ce usman dan Affan ya ce Sauban ya ce as sunabi kaga Usman dan Affan sananne ne Fauban sananne ne Amr ibn Abasa sananne ne Salman Salman al-Farisi sananne ne Abdullah ibn Amr sananne ne amma as-Sunadihi ba sananne bane dan haka sai yake so ya ga maka waye as-Sunadihi kuma akwai sabani akan Sunadihi din guda nawa ne shi yasa sai ce wa Sunadihi alladhi rawa an Abi Bakr as-Siddiq Sunabihin da ya ruwaito hadisi daga Abubakar as-Siddiq laysa lahu sama'un bir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi bai ji hadisi daga manzon Allah ba wasmuhu sunansa Abdurrahman ibn Usayla wa yukna Aba Abdullahi ana masa alkunya da Abu Abdullahi rahala ila annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi wajen annabi alaihi salatu wassalam fa qubida annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi tariqi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu shi kuma yana hanya bai isa ba ya taho daga kasar Yaman ya zo Juhfa ya haɗu da wasu mutane sun fito daga madina ya ce me labarin madina sai ka ce masa ai mun yi jana'izar Mandan Allah shekaran jiya kaga ya musulunta Mandan Allah yana raye ya so ya haɗu da Mandan Allah da ya haɗu da annabi ya zama mai sahabi amma Allah bai ga dama ya zama cikin sahabban nan ba an gane ko amma yana kaga yana cikin manyan tabi'ai ne dole wa qadara wa anin nabi sallallahu alaihi wa sallama a haditha ya ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to kaga tunda bai ga manzon Allah ba ya ruwaito hadisi daga annabi to daga wajen wasu yaji kenan والسنابح ال... والسنابح wannan kuma as شيك wancan nisba ce وانكم kuma suna ne وانكم سوناني ابن al الأحمسي sahibun nabi sallallahu alaihi wasallama shi sahabin annabi ne yuqalu lahu sanabihi aidan shi ma ana ce da shi as-sunabihi kar su kar rudar da kai ka bambance tsakanin wancan as-sunabihi da kuma wannan as-sunabihi wa inna ma hadithuhu qala iyaka shi hadithin sa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqul shine wanda ya rawaito hadithin da yace manzon Allah ya ce inni mukathirun bikumul umam ni zan yi gasar yawa da ku al'ummomi fala taktilun na ba'adi kada ku rinka kashe juna a bayana saboda ina so ku yawa in kuna kashe juna ina za ku yawa an kashe wancan kafin ya aure balla tana ya biya wancan ba an kashe shi kafin ya aure wancan ɗansa ɗaya an bige shi kaga ba zai aya da yawa ba to wannan hadisin sa ne wannan kaga duk abin da al-Imam Tirmidhi yake anan dan ya nuna maka cewa akwai as-sunabihi wanda ya taho daga yaman zai taho wajen mandan Allah aka ba shi labarin rasuwar mandan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma as-sunabihi asali as-sunabihu sunansa amma shi ma ana ce da shi as-sunabihi amma shi sahabi ne na mandan Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake a cikin dukkan nuskokin da suke a bid'a yau amma al-allama al-mubarak furi da ashik adam al-asyudi suka ce a wannan maganan ta al-imam at-tirmidhi akwai abin asali a nuska kadiba tsohuwar nuska ta turmidi akwai abin da ba kawo shi ba na, cikin magana da yi maganarsa tana nuna cewa a suna bihi din guda uku ne an gane ko asalin maganar cewa ya yi bihi wasuna bihi hadha alladhi rawa an sallallahu alaihi wa sallama fi fadl duhur huwa abdullahi huwa sunabihi haka ya fara fada yace sunabihi wannan sunabihin wanda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin na falalar tsarki shine abdullahi sunabihi sai kuma yace wasunabihi alladhi rawa an abi bakr to waccan maganar nusakh masu kwafowa sun yi kuskure wajen don abin ya yi kama da juna sai suka manta ba su kafo wannan ba asali magana sai suke nuna ga suna bihi ɗin guda uku ne akwai as-suna bihi wanda ake ya zo wannan hadisin na tsarki wasu suna cewa sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wasu suna cewa ba sahabi bane wasu kuma suna cewa shi babu shi ma kwata kawai imuwa ake samu wannan suna bihin na biyun shine ake dauka wancan ne sai kuma wannan as-sunabihi na biyu wanda tabi'i ne shi akan hanyar satuwa zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba shi labarin rasuwar manzon Allah alaihi salatu wassalam sai kuma as-sunabihu ibn al-a'sar wanda shi kuma tabbas sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Tirmidhi yana gaya maka terminologies din ne duka dan kar ka rinka rudewa in an ce as-sunabihi ka rasa wa ake nufi yanzu duk lokacin da aka ce as-sunabihi aiki ya same ka kenan dole kai kokari ka tantance waye dan ya gaya maka guda uku ne akwai na farko wanda ake sabani akan shi sahabi ne ko ba sahabi ba akwai na biyu wanda an tabbatar da ba sahabi bane domin kafin ya sa Madina manzon Allah ya rasu akwai na uku kuma sahabi ne shi kuma asalin sunan sa as-sanabihu ne amma wasu suna kuskure sai su ce masa shi ma as-sanabihu babu ma ja anna miftah as-salati tuhur babun da ke karantar da cewa mabudin sallah fa shine tsarki idan mutum bai sarki ba kenan ba zai yi sallah ba domin ba buɗe gida ba a shiga an gane ko in ba a buɗe gida ba mai ba a shigansa in ka shiga ta katanga zai a ce gaba rawo ne sata ka je yi قال حدثنا قتيبة وحناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكي عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم wannan hadisi da al-Imam Tirmidhi ya koro isnadin sa daga malamin sa Qutayba da Hannad guda biyu yayi dora wani isnadin daga malamin sa Muhammad ibn Bashar dukkansu yana karewa zuwa ga Muhammad ibn hanafiya Muhammad ibn hanafiya dan sayyidina Ali ne amma ana danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa ne al mahaifiyarsa ce mahaifiyarsa kuyanga ce da aka samo ta a yakin da aka yi da Banu Hanifa jama'ar Musailamatul Kazzab waɗanda aka yaƙi da su lokacin sai na abubakar radiyallahu ta'ala ne to a cikin fursunonin yaƙi da aka samu ne wata kuyanga sai aka bayar da ita wa sayyidina ali radiyallahu ta'ala ne sai ta haifa masa ɗa an gane ko sai ya sa masa suna muhammad to da yake sunan ɗansa ba muhammad guda ɗaya ba ne idan kana da 'ya'ya masu suna da yawa iri ɗaya in ala so a bambance dole kowa sai an sa masa abin da za a bambance shi da shi yasa haushe in yi suna Muhammad da yawa sai ya ce Muhammadul Awwal Muhammadul Sani Muhammadul Salisu Muhammadul Rabi'u Muhammadul Khamisu Muhammadul Sadisu Muhammadul Sabi'u Muhammadul Thamin Muhammadul Tasi'u Muhammadul Ashir ba mu san an shaɗe me za a ce ba domin na ga gidan da suke da Muhammad guda goma nan duka tun daga Muhammadul Awwal har Muhammadul Ashir karshe sai a bar Muhammadin a rinka cewa awwalu ko a ce fani a ce falisu saboda ya yi yawa a ce sai an ce muhammadu inda awwal indai ba makaranta bane amma yanzu muhammadu al-awwal zaka kira shi ka ce muhammadu al-awwal ai zaka ga maka sai kawai sai ka ga take ce ka ce me ka ce a walu kawai to shi wannan dan a bambance shi da sauran sai ake ce da Muhammad ibn al-Hanafiyya wanda mahaifiyarsa daga Banu Hanifa take an gane ko an aliyin daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala da annabi sallallahu alaihi wa sallam qal manzan Allah yace sahabi idan sananne ne ba bukatar sai mun tsaya akan sa mun yi magana waye shi ko qala sayyidina ali yace miftahu salati tuhur mabudin sallah shine tsarki wa tahrimu hatta takbir haramatta kuma shine kabbara wa tahlilu hatta taslim fitatta kuma shine sallama kenan duk wanda bai yi alwala ba bai yi tsarki ba ba zai yi sallah ba domin shi ne bubudin sallah haka nan duk wanda bai kabbar harama ba ba zai yi sallah ba an ce da kabbar harama tahrimu takbiratu tahrim saboda ita take haramta maka abin da da aka halatta maka kai zalan ka ce Allahu akbar kai habbar harama to dan hana ka magana an hana ka cin abinci an hana ka mai shan abin sha duk an hana ka an hana ka kalle kalle an hana ka kaza an hana ka kaza shi yasa aka jira tahrim an ce da sallama kuma salamatu tahlil saboda ita take halatta maka abin da aka haramta maka bayan kabbar harama da kai kabbar harama an haramta maka waɗannan abubuwa ko to kana cewa assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah to yanzu maganar da aka haramta maka da yanzu an halatta maka cin abincin da aka haramta maka yanzu an halatta maka waiwayen da aka haramta maka da yanzu an halatta maka shi yasa malamai sun yi ijma'i cewa duk sallar da babu tsarki to babu ita haka sun yi ijma'i dukkan sallar da babu kabbar harama to babu ita in ka zo ka samu liman yana ruku Allah ya jarrabe ka baka sani ba kawai da ka zo maimakon kai kabbar harama sai kai kabbar ruku'u to baka da sallah ba baka da bi idan ka samu liman yayi ruku'u in ka zo me zaka fara yi a ya ake kabbar harama a tsaye sai ka ce Allahu akbar sai kuma ka bi ka ce Allahu akbar da ka ce Allahu akbar in kana zuwa ka ce Allahu akbar sai ka tafi ne ka tafi ruku'u wasu malamai suka ce sallan kwata kwata ba ba wasu suka ce a sai an tambaye ka ka. da ka zo yin niyya niyyar kabbar harama kai ko kuma niyyar ruku'u kabbar ruku'u kai in niyyar kabbar ruku'u ne babu sallah in kuma niyyar kabbar harama ne sallah tana nan hakanan mafi yawan malamai duk sun tafi akan cewa wato ita sallama ita ma in ba a yi ta ba to babu sallah sai dai a nan hanafiya sun saba masabar abu hanifa sun suna ganin cewa ba sai an yi sallama ba in dai kai wani abin da yake nuna ka gama sallah to kenan sallah ta gari in dai kai wani abin da yake nuna abin da yake nuna sallar ka ta kare to shikenan in jira za ku zauna kenan kuna sallah liman yana yana tafiya in kun ga liman ya tashi ya fita to an gama sallah kenan <laughs> domin su sallama a wajen su ba wajibi ba akwai abubuwa da yawa za ka karanta aka yi ta karantawa amma su ma an kaje duk inda ake masabar da fiye ma ba aiki da shi amma dai yana na alistafa su a masabar su inda za a samu kuskure ne wata ranar mutum rayuwar duniya ta yawa har yana zaune kawai yana tahiya sai ya manta ya tashi tafi bai yi sallama ba to la'alla lokacin sai a ce to in a wajen ne sai ce sallaka ta yi in sauran malamai ne kuma ce sallar ka bace ba wannan hadisi ne ingantacce al-imamu ahmad ma ya fitar da shi haka al-imamu abu dawud haka al-imamu ibnu majah haka al-imamu darimi cikin sunan shi ma ya fitar da shi ana nuna mun lokaci yayi kuma karatun namu na fahimci yadda muka ɗauko shi ba zai tafi a haka ba saboda akalla na so a ce mu yi hadisi ashirin gashi kuma hadisi nawa muka yi hadisi uku muka yi in Allah ɗaukakin sarki ya kai mu karatu gaba gaskiya za mu dan sake taku saboda littafin yana da yawa kuma muna so a karanta shi in Allah ya ba mu tsawon rana har mu sa wani gaga ai dole mu sake taku go Allah ya muna albarka banki daya